mu ne a gaban mu? sanfat ne a gaban mu? a'a jirke ne a gaban mu? anko ne a gaban mu? dibulan alkaki eke shi ne a gaban mu. ga kek nan ana kora yara sati biyu sati uku an koro su ga aure sati biyu sati uku an fatattake ta daga gidan aure ki je ki ga an jiyar daki abu na farko kafin nan ya kamata ki sani yarinyar ki idan za a aure da ita wata ɗaya saura a ɗaura mata aure a daina haka ta fita kwata-kwata wata ɗaya ina kamar muna da tsaffi iyayenmu da kakanninmu a taron nan a tambaye su da idan yarinya an sa aurenta wata daya ba ta fita wata ɗaya ka daina fita a kwana goma farko a kwana goma farkon nan idan an ajiye ta a nemo lalle garin lalle garin lalle a nemo farar idan aka samu farar riɗi sai a kwaba shi da zuma farar garin lalle lalle fa ba na kwali ba lalle namu lalle eh lalle a kwaba ta idan aka kwaba ta abin da biyo baya bayan an yi wannan kwabin sai a shafe mata jikinta da shi gaba daya idan an shafe mata jikinta da ita gaba daya sai a barta ta zauna a tafasa lalle kuma a tafasa shansheren lallan da ruwa kamar roban fenti kanana biyu sai a rufe mata jiki tana zaune kamar inda jakanan da yake zaune a rufe tiririn ya turara ta kwana goma ta gama a turka ruwan lallan ta tafi ta kai wanka da shi kwana goma kwana goma da zai biyo baya a cikin kwana na ashirin kenan da nemo garin alkama a zuba masa kwai za a iya haɗa garin alkaman da garin gulba a zuba kwai a kwaba idan an kwaba shi ma a sake shafe mata jiki idan ba haɗa da kwai ba za a iya zuba da madara sai a zuba da madara sai a kwaba shi sai a sake shafe mata jiki da shi sai a sake tafasa lallan a sashi a rufe mata jiki wannan tururin lallan ya turara ta sosai an yi kwana ashirin ko a wannan kwanaki ashirin din kuma abinda za a mata ne a nemo zogale idan aka samo zogale kar ki dinga tunanin cewa to ni sai mun je Maiduguri mun je Nijar za ta ci da kaza ki buɗe kulluwan ki da kyau ki yau in ji malama juwairiya ta gaya miki kaza da ake ci da nonon raƙumi da riɗi maganin maza ne ba na mata ba ne da ƙwarai kuwa kazan nan da kuke bi eh wannan kazan da kuke yawo bi ba a ce za a yi auren mata ki zo ki zona kin aihu a nemo miki kaza da nonon raƙumi a nemo riɗi a bambanta shi a tafasa shi sai a baki ki tafa ma to ki kan cewa idan ya miki aiki yana jawo ni'iman ki misali na shekara biyar da na rantse da Allah ki gwada ki gani ran da ya miki aiki sauran kwanakin duk abin da zaki sha ba zai miki ba haka zai lalata miki namiji ko shi maganin namiji ne domin ya miki karfi da yawa danyen nonon raƙumi shi ake ba wa ya mace danyen nonon raƙumi a samo ridin a hada da shi a hada da zuma a ba ta sha ko a nemo zogale a zuba shi a blender a zuba da nonon ragumi a yi blending a ba ta sha ko a nemo kankana a zuba a blender a zuba da nonon ragumi a ba ta sha ki ga abin da zai faru wannan kenan muna maganar amarya ko bayan idan an zo sai a nemo zogalen nan a tafasa shi a yanka tumatur a ciki albasa a ciki a yanyanka idan an yanka sai a mata pepe idan da kaza a yi pepe soup din zogalen a bata ta sha idan babu kaza a mata na kifi idan babu kifi a mata na nama a bata ta sha wannan ta sha mun gane idan ba a samu zogale ba a mata na alayyahu idan babu a mata na ugu ta sha kuna ganewa a mata na uku a bata ta sha wannan lokacin ta zauna wallahi ba dukkan da yake wannan ran da ta fito za ki ji mamaki ran da ta fito za a kai ta ba za ki gane wa yarki bane ba za ki gane wa yarki bane ta fito wannan an zo ki zo ki sani cewa tafin kasance lokacin da take zaman na abi shi da lalle har a batta da wannan abin da ya biyo ba shine idan muna yaran mu idan muna muka haihu ko idan muka yi bari a lokacin muke mai da hankalinmu wurin bari da jego ko idan yarinya tana haila lokacin shi ma ana mai da hankali ke ma idan kina haila ki mai da hankali lokacin wallahi ana samun matsala matsalar da ake samu ana samun hormonal imbalance hormonal imbalance eh ƙwayoyin halitta ki suna samun matsala wani irin matsala ƙwayoyin halitta suke samu wani irin matsala ƙwayoyin halitta nan suke samu idan kina haila ki tana shan ruwan sanyi kina haila ki daina shan ruwan sanyi abu na farko abu na biyu shine idan kina haila ki daina zama a bayan gida ki dade abin da ya biyo baya shine ki daina cin miyan danyen kubewa in kina haila yes ki daina cin miyan danyen kubewa idan kina haila ki daina shan abu mai gas coca cola wanda biyu ki daina shan ice cream ki daina shan su kwata kwata ki daina shan su idan kika zo za ki sa pad ki rika sa zaituna tsakiyar pad ɗinki idan za ki sa sa zaitun ana cewa fat suna da matsala suna da waye idan kina sa zaitun da ikon Allah ba za ki samu matsala ba bayan nan idan kika zo ya kamata ki sani cewa fat ki jini idan yana sauka kai nan da nan ajiya cire ki rika yawaita tsarki kuma da ruwan ɗimi tsarki da ruwan ɗimi a daina wanke al'aura mace ta daina wanke gabanta da da sabulu a daina shi abin da nake baku shawara shine ku nemo apple vinegar wannan apple vinegar da ake cewa ba wai kullum ake tsarki da shi ba idan kika zuba murfin apple vinegar biyu a cikin ruwan da kike tsarki da shi zai dauke ki kwana hudu ga barki lafiyar ta kalau ba zati wannan kenan bayan nan ki sani cewa ki daina zama akan tile ki daina zama akan leda carpet ki daina zama a wannan wurin sannan ki daina zama kamar ba mace ba ki rika da kafa anyhow zaman mace kullum ta rika tattara kafanta tattara ki yana hana aiki shiga ga wata nan ta yi zaman wannan irin zama ya a ah, ke ne zama ya kyau ya yi kyau yi zama ki gawana eh zama ya yi kyau wallahi eh kun da yanzu za a ganta sai a ce mata yar gaye ki zama wannan shine zama mai kyau eh ta tattara kayanta eh iska ba zai shiga ba bayan nan ƴaƴan tana zaune kowane bayan haila dan Allah a nemo magarya idan ba a samu ɗanyen magarya ba a nemo busasshen magarya rika tabbasa mata tana tisbat da shi idan ba a samu wannan ba a mata da lalle ya kamata mu sani cewa amfanin magarya da lalle da bagaruwa aikinsu daban-daban ne a cikin mutum su daban-daban ne bayan na akwai wani ciwo kuma da ya addaba mutane muna maganar cututtuka ne kafin aure